assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan sabon bidiyo kuna tare da ni wato ainihin Jabir Umar Adam oke to kai tsaye muna muku bara ba da halartar ku a cikin channel din mu ta Jabiri TV a kamar yadda ku gani a sunan bidiyon shine yadda zaka samu bidiyon mu cikin sauki misali za ga mutane suna cewa ana ɗora bidiyo ba sa gani ko kuma wani ya ce ai an ɗora bidiyon to a baya daɗe da ɗora amma bai sa an ɗora ba to na farko akwai matsaloli guda biyu da take kawo haka na farko zai kasance baka yi subscribe ba idan ka yi kuma subscribe to zai kasance baka danna wannan alama ta karawa din ba to idan ka danna alama ta karawa ma mai yiwuwa baka danna wajen da aka sa all ba to dan haka kai tsaye sai ka danna ta kamar haka ok to kai tsaye da zarar ka danna ta kamar haka insha Allah duk bidiyon da muka yi da zarar ka kunna data ka za a sanar da kai cewa a notification kan cewa mun ɗora sabon bidiyo da haka sai hanya ta biyu da zan nuna muku yadda za ka samu sauƙin samun bidiyon mu cikin sauƙi da farko za ka mallaki application mai suna telegram na san kowa san telegram da haka kai tsaye za ka zo ka buɗe shi kamar haka ok a yanda ka buɗe shi kamar haka ko da a ce ba ga baka da sanar ɗin misali sai ka zo ka rubuta jabiri tv misali za ka yi sacin a nan wajen kamar haka ok to kai tsaye ga sun bayyana ma guda biyu ko kuma ka ga wannan guda ɗayan to duk yadda ka ce wacce ka gani a ciki za ka iya yin join ɗinta misali kamar haka sai ka shigo kai join to nan da kuke gani duk wasu bidiyo da suke a cikin channel din mu ka same su a cikin nan insha Allah nan kamar haka gashi da kuke gani nan duka su ne sannan kai tsaye kuma zan sa muku link ɗinta a description na wannan bidiyo ta yadda da zarar ka shiga ka taba zai kawo ka izuwa cikin nan din ba tare da ka sha wahala ba nan da kuke gani gaba ɗaya bidiyoyinmu mu ne da suke cikin YouTube nan za ka same su cikin sauƙi kamar haka da kuke gani ga su nan da haka su ne duk wani abu da suka shafi channel ɗin mu ta jabiri tv ga su nan nan za ka same su haka na haka wannan shine hanya mai sauƙi da za ka dinga samun bidiyon mu da muke ɗorawa zan haka zan sa muku link ɗinta a description na wannan bidiyo ta yana da zarar ka abu da zarar ka taɓa link ɗin zai kawo ka zuwa cikin wannan wato ainihin channel mu sai ka yi subscribe kai tsaye ka yi join a ciki